na'am bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato. yau 26 ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da sha shida ga watan agus shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna cikin karatun littafin umdatul ahkam littafin da ya tattaro hadisai wanda suke ingantattu wanda su ne mafi inganci a wajen ahalin sunna bayan alkur'ani yau za mu tashi cikin hadisi na 21 bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahim babul mashi ala al-khuffayn babun shafa akan hufi عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أنكر أودغ مغيرة بن شعبة الله يقارى مسير دايتي kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tafiya fa ahawaitu li anzi'a kufai sai na miƙa hannaye don in cire hufofin manzo sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko ya miƙa hannu don ya cire ma annabi hufi wato yana so ya yi ma annabi kaman fadanci haka an gane wannan ko da ya fahimci manzo sallallahu alaihi wasallam zai wanke kafa sai miƙa hannaye yana so ya cire masa hufi din domin kamar ya yi annabi hidima domin ya samu lada a wajen Allah subhanahu wata'ala faqala da'amu ma sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce basu fa inni ma tahiratayn domin lalle na shigar da kafafuna cikin wayannan hufi adkhaltuhuma na shigar da ƙafafuna cikin wannan hufi ɗahiratai ne an gane ku? ai a da haltu rijilayya fil hufi wa huma ɗahiratai ne na shigar da ƙafafuwana cikin hufi alhali suna da tsarki an gane wannan ai sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi sai ya karantar da mu sharuɗa na ainihin shafa akan hufi cewa idan mutum ya riga ya wanke ƙafafuwansa bayan ya wanke ƙafafuwansa ga baki ɗaya sai ya sanya wannan hufi ɗin to a lokacin nan idan alwalan ya karye to in yana so ya sake alwala in ya zo wajen wanke kafa ba sai ya ƙare ba sai ya cire ainihin wannan hufi din ba a lokacin a lokacin nan ba a buƙatar me ba a buƙatar a cire wannan hufi kawai a lokacin sai ya shafi wannan hufi din amma da ya kasance a da can bai yi alwala ba sai ya sanya hufi din to da ya sanya hufi to sai kuma yana so ya yi alwala idan yana so ya yi alwala a nan wajen in ya zo wajen kafa dole sai ya cire wannan hufi din ya wanke wannan kafa din nan ya yi shafa a gare shi da haka wannan yana da matukar muhimmanci yan uwa su fahimta a cewa mujira bin shuba radiyallahu an da yaga annabi zai yi alwala sai ya mika hannu zai cire masa hufi domin a tunaninsa ya kamata manzan Allah ya wanke kafafuwansa tunda ya wanke ko'ina. ina to shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma bar su fa inni adkhaltuhuma tahiratayn lalle na shigar da su kafafuwan a cikin hufi alhali suna da tsarki an gane wannan ko to fa masaha alaihi ma sai yayi shafa a gare su to wannan tsarkin da aka ce adkaltuhu ma zahiratai ne wani irin tsarki yake nufi ana nufin tsarki ne in yaje yi fitsari wato wanke gabansa shine tsarkin da ake nufi ko kuma ya shigar da su ba shi da janaba domin idan mutum ya yi fitsari ya wanke ana cewa ya yi tsarki idan mutum misali ya zan ba shi da janaba a jikinsa ana cewa yana da tsarki sannan idan mutum ya yi alwala ana cewa yana da tsarki to me ake nufi a nan wajen lalle na shigar da su alhali suna da tsarki an gane wani ku? tukaga a nan wajen alhali suna da tsarki a nan ana nufin na shigar da su alhali kafafuwan suna da tsarki na alwala an fahimci wani ayi na shigar da su alhali suna da tsarki na alwala to me za mu ce idan mutum ya yi taimama sai ya shigar da su ba ya yi taimama <clears throat> sai ya shigar da ainihin wato kafafuwansa a cikin wannan hufi din to daga baya idan ya samu ruwa zai alwala yaya za a yi zai shafa a gare su malamai suka ce ba zai shafa a gare su ba wannan shine mazhaba wanda yake raji akwai masu ganin cewa idan mutum ya yi taimama ya sa hufi nan gaba in zai yi alwala to zai yi shafa akan wannan hufi din an gano wannan ko to kaunan wahidan dai abinda da yake ya farin jaye wajen malamai shine ba maganan shafa akan hufi in dai taimama ne misali an fahimci wannan ko to malamai sun yi saɓani. akan sharɗanta tsarki na ruwa ga ainihin shafa akan hufi dole ne sai tsarki na ruwa ne ko kuma idan mutum ya yi taimama shi ne bayanin da muka yi cewa wato baya halarta mutum ya yi shafa in taimama ne to sannan malamai sun sharɗanta game da wato sai tsarkin ya cika bi ma'ana sai mutum ya gama wanke ƙafafuwan gabaki ɗaya nan ya sa ainihin hufi ko yana iya wanke kafa ɗaya ya sa hufi ya wanke ɗayan ya sa hufi nan idan alwala ya karye nan gaba ya yi shafa a gare shi to shi aka ce malamai sun shaɗanta game da cikan tsarki cewa dole sai an samu cikan tsarki sai mutum ya gama wanke kafafuwansa gaba ɗaya in ya gama wankewa gaba ɗaya sai ya sa hufi ɗin an gane wannan ko to malamai suna ganin wannan suna ganin cewa mutumin da ya wanke kafa ɗaya kamar ya wanke kafa kafan dama sai ya sa hufi sannan sai ya wanke kafa hagu sai ya sa hufi to malamai suna ganin cewa wannan wato bai sanya hufi a cikin cikin tsarki ba manzo Allah sallallahu alaihi ya ce fa inni adkhaltuhuma tahiratayn lalle na shigar da su kafafuwa na cikin huffi alhali suna da tsarki to yanzu mutumin da ya wanke kafa daya sai ya sa huffi a nan wajen za a ce yana da tsarki sannan kuma ya wanke kafa daya ya sa huffi yana da tsarki a nan wajen yanzu mutum yana iya rabin alwala ka wanke kafa daya rabi ne yanzu za ka iya rabin sallah da shi ba a yawa ana so to ai ƙa'ida ce a da kaltu kuma ɗahiratai ne na shigar da su duk suna da tsarki kenan sai ƙafafuwan gaba ɗaya sun yi tsarki tukuna sannan ta shigar da hufi ɗin shi ne zahirin abin da hadisin ya yi nuni a kan shi an gano wani ko to shin a nan wajen me za mu ce to jama'a da yawa daga cikin ma'abota ilimi sun tafi zuwa ga ra'ayin sharɗanta cikan tsarki cewa sai mutum ya gama alwala tas gaba ɗaya idan ya gama alwala sannan ya wanke. an gane wannan ko suka ce a cikin wannan suran da aka ambata baya halatta shafa a gare shi domin bai sanya wannan hufi a cikin cikakken tsarki ba suna ganin bai sanya wannan hufi a cikin cikakken tsarki ba daga cikin masu wannan fahimta akwai imamuna malik bin anas imamu darin hijira rahimahullah da shi da ɗalibansa da kuma imamu shafi'i rahimahullah da shi da ɗalibansa da kuma imamu ishaq ibn rahawai da kuma ahmad bin hanbal shi imamu ahmad yana da maganganu guda biyu amma wannan shine mafi inganci daga cikin maganganunsa an gane wayannan malamai su ne masu fahimtar cewa dole sai an gama alwalatas tas tukuna sannan a sanya hufi da mutum zai wanke kafa ɗaya ya sanya sannan ya wanke kafa ɗaya ya sanya suna ganin wannan ba zai shafa kan hufi ba masu wannan fahimta sun kafa hujja da hadisai da suka zo hadisan da suka zo game da sharɗanta ainihin tsarki kafin a yi shafa akan hufi hadisan an ruwaito su daga abi huraira da mugira bin shuba da safwan bin usal an gano wannan ayi to daga ciki akwai wannan hadisin da muka karanta zahirin hadisin mugira bin shu'ba ya mika hannu zai cire ma annabi takalma sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa da'ahu ma bar su fa inni adkhaltuhuma tahiratayn lalle na shigar da su kafafuwa na cikin huffi alhali kafafuwan suna da tsarki bi ma'ana suna da tsarki na alwala sai shafa a gare su an gane wannan ko to sun kafa hujja da ire-iren waɗannan hadisai to amma wasu jama'a daga cikin ma'abuta ilimi sun tafi zuwa ga rashin sharɗanta ainihin cikan tsarki Ga ce ba dole sai an gama alwala ga baki ɗaya kafin a sanya hufi ba Ga ce mutum na iyawa ya wance kafa ɗaya ya sanya hufi ya wance ɗaya kafa ya sanya hufi daga baya idan alwala ya karye kawai mutum ba sai ya cire hufin ba kawai zai shafa a gare shi ne an gano wannan ko wannan suka ce daga cikin wanda suke da wannan fahimta akwai al abu hanifa rahimahullah da sufyanu fauri da yahaya bin adam da imam muzanni da dawud a zahiri shugaban yan zahiriya an gani? al-imam ibn al ya zaɓi wannan wannan wannan shi ne fahimtar imamun nawawi rahimahullah a cikin wani ƙauli an gane wannan ayi. to menene abin da ya kawo wannan sabani me kawo sabanin aka ce abin da ya kawo wannan sabanin shin wato idan mutum ya wanke wani bangare daga cikin bangarori na alwala shin ana cewa wato ya dauke hadasi an gane wannan ko idan mutum ya wanke wani bangare misali mutum yana alwala sai ya wanke fuska a nan wajen za a ce yana da tsarki ko misalin ya wanke hannu ɗaya bai wanke ɗayan ba za a ce yana da tsarki mutum ne ya kamata ya yi alwala daga farko haka ƙarshe ko to sai mutum ya yi alwala ya wanke ko'ina amma bai shafi kai ba a nan wajen za a ɗauke shi a matsayin mai tsarki kaga ana ɗaukar mutum a matsayin mai tsarki idan ya wanke dukkan gaɓoɓin alwala idan mutum ya wanke dukkan gaɓoɓin alwala ne ake cewa mutum ya yi tsarki to yanzu mutum ya yi alwala ya zo wajen ƙafafuwa sai wanke ƙafa ɗaya zai iya zuwa ya sallah da shi kaga da ba zai iya zuwa ya sallah da shi ba ya wanke kafan dama suna kafan hagu a nan wajen ba za a ce ya yi tsarki ba duk wannan inda ya wanke din nan tunda ya bar gaba daya ba a kiran shi mai tsarki to amma manzo sallallahu alaihi wasallam cewa yayi ka su lalle na shigar da su alhali suna da tsarki su biyun gaba daya saboda haka sai ya zama to su biyun gaba daya suna da tsarki sai ka gama tsarki gabaki daya ka gama alwalan gabaki daya sa'annan sai ka sanya hufin to a lokacin da ake cewa inni adkaltu huma tahirataini an gano wannan ko saboda haka a wannan shine shine hujjar su an gano wannan ko to mafi mafi rinjayen wayannan maganganu a wajen abinda malamai da yawa suka rinjayar cewa lalle hadasi wani ma'ana ne daga cikin ma'anoni hadasi wani abu ne wanda yake ma'anawi an gane hadasi baya rabuwa kamar yadda tsarki baya rabuwa ba zai yi mutum ya ce ya yi rabin tsarki ba an gane in ma mutum ya yi tsarki ga baki ɗaya ko kuma a ce ba shi da tsarki kawai in ma a ce kana da tsarki ko a ce baka da tsarki to haka in mutum ya wanke wata gaba bai wanke wata gaba ba sai ya tafi za a ce bai da tsarki in kuma ya wanke gabobin gaba ɗaya ya cika sharaɗi za a ce yana da tsarki ashe sharaɗin shafa kan hufi shine a shigar da su alhali kuma an kawo jumla ce haliya alhali dukkansu guda biyu suna da tsarki kenan sai mutum ya gama tsarkake kafafuwan gaba ɗaya duka sa'an nan ya sanya wannan hufi ɗin an gano wannan go? ka ba a cewa mutum ya yi tsarki rabi a saboda haka an shaɗinta wajen shafa akan hufi ya to mutum ba shi da hadasi idan mutum ya wanke kafa ɗaya sai sa hufi ya sanya hufi alhali yana cikin hadasi ina fatan gane tunda ya wanke kafa ɗaya bai wanke ɗayan ba har yanzu ba a kira shi mai alwala har yanzu ba a cewa ya gusar da hadasi wannan kafa ɗayan da bai sanya ba ya sanya ya to akwai hadasi tare da shi kuma sharaɗin shafa kan hufi ya to mutum ba shi da hadasi ina fatan gane wannan to saboda haka magana wanda yake wasu kuma su ganin kuma cewa ainihin wannan hadisi shi ma yana iya ɗaukan aina sanya kafafuwa na cikin hufi suna da tsarki ya wanke kafa ɗaya sai sa sai wanke kafa ɗaya sai sa to za a iya cewa ai duka suna da tsarki yanzu an gane ya wanke kafa ɗaya sa ya wanke kafa ɗaya sa kaga duk kafafuwan yanzu suna da tsarki amma a nan wajen lokacin da ya wanke kafa ɗaya sa tambaye da za a yi kenan da yawanci gaba ɗaya sai sa ya matsayinsa ya sanya cikin tsarki shi ne bai sanya cikin tsarki ba tunda ba a wajen gaba ɗaya ba shi a bahara na ta tajazza tsarki baya sasantuwa ba a cewa mutum ya yi rabin tsarki ya bar rabi saboda haka dole ne sai ya gama wanke kafafuwan nan guda biyu sa'an nan ya yi shafa kan hufi kenan a cikin wayannan mazahib din in muka duba wanne ne za mu ce ya fi ƙarfi kaga zahirin wannan mazhaba mazhaban imamu na malik da mazhaban imamu shafi'i da sauran malamai ya fi ƙarfi akan wannan matsala ɗin allahu a'alam a da can muna ba da fatawa akan cewa mutum zai iya wanke kaba ɗaya ya sa hufi sannan daga baya wanke kafa ɗaya ya sa hufi amma kuma sai daga baya bayani ya bayyana gare mu cewa wannan fatawa din yana buƙatan dalili mai ƙarfi kafin a gamsar da mutum akan shi Allahu a'lam sannan kuma malamai sun yi saɓani game da ainihin wance ƙafafuwa da kuma shafa akan hufi wanne ne ya fi shin in wance ƙafafuwa na in je yi sallah ko in sa hufi in shafa akan hufi wanne ne ya fi to wasu jama'a daga cikin ma'abota ilimi sun tafi akan cewa wanke kafafuwa shi ya fi fiye da ainihin shafa akan hufi an gano wani ko wanke kafafuwa shi ya fi ainihin shafa da sharaɗin kada ya zamanto mutum ya bar ainihin shafan saboda kyaman ainihin wannan rukusa ɗin. Na akwai wanda zai ringa wanke kafa saboda yana kyaman shafa akan hufi to kamar yan shi'a in shi'a ba za su taɓa sanya ma hufi ba a cikin aƙidan ainihin shi'a ba a yi taƙiya ana iya taƙiya akan komai banda ainihin shafa akan hufi da kuma kamar yadda komedi ya faɗa ba a taƙiya kan sanya hannu a ƙirji saboda in ka sanya hannu a ƙirji ka nuna kai cewa lalle kai ahli sunna ne in kuma kai shafa akan hufi ka nuna lalle kai ahli sunna ne ku fahimci wannan ai saboda shafa akan sun akan hufi malamai sun cire shi daga cikin furu'a sun sanya shi daga cikin aqida ta ahlus sunna ma har ma yana daga cikin abin da ake bambanta in bid'a daga ahlus sunna in an ga mutum gaba ɗaya yana kyaman shafa akan hufi kan bid'a ne kawai in an ga mutum kuma yana son shafa akan hufi ahlus sunna ne shi ku fahimci wannan ai saboda haka shafa akan hufi shi'ar dai daga cikin shi'ar na ahlus sunna wal jama'a idan mutum ya zamanto ya bar shafa akan hufi saboda yana kyaman shafa akan hufi yana kyaman wannan rukusa din to za mu ce wannan abin da ya aikata bid'a ne a'a mutum ya bar mutum ya ya, wuce kafafuwansa amma kuma yana sha'awan shafa akan hufi a nan wajen za mu ce wanke kafafuwan shi ya fi an gano wannan ko wannan shine mazhaba na Imam Malik da Imam Shafi da Abu Hanifa sannan Ibn al-Munzir ya ciranto wannan magana daga Abdullahi dan Umar radiyallahu an da kuma baban shi Umar dan Khattab radiyallahu an cewa wanke kababuwa shi yafi sannan Imam al-Baihaqi ya ruwaito daga Abi Ayyub al-Ansari irin wannan magana cewa Abu Ayyub al-Ansari yana ganin cewa wankewa shi yafi alkhairi fiye da shafa wato hujjansu lallai wanke kafafuwa shine wanda manzan Allah ya lizimta dalilin su kenan mafi yawan lokuta na manzan Allah yana wanke menene kafafuwa mafi yawan lokuta na manzo sallallahu alaihi wasallam yana wanke ainihin kafafuwansa ne misali an gane wannan ko a kuma wannan shine asali asali shine wanke kafafuwa kuma wanke kafafuwa ya fi ainihin mushakka fiye da ainihin shafa akan hufi to wannan shi ne hujjar masu ganin cewa wanke kafafuwa shi ya fi. me za mu ce kan wannan wannan hujja ya garsar da mu ko yaya to bari mu ji na biyu tukuna sannan bangare na biyu daga cikin ma'abuta ilimi sun tafi akan cewa shafa akan hufi shi ya fi. suna ganin shafa akan hufi shi fi. an gano wannan ko wannan shine mafi ingancin ruwaya daga imamu Ahmad rahimahullah kuma shine fasar ashiri ainihin mazhaba na imamu Sha'abi da kuma Hammad bin Salima. Allah ya musu rahama gaba daya to ma'abuta wannan magana sun kafa hujja da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin wasu sashen ruwayoyi na Mugira bin Shu'ba radiyallahu an inda yake cewa bi haza amara ni rabbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shafa akan hufi aka tambaye shi ah menene dalilin da ya sanya bai wanke kafa ba sai ya shafa akan hufi sai ce bi haza amara ni rabbi da wannan ne ubangiji na ya umurce ni an gane ko sannan akwai wani lafazi a cikin sunan abi daud daga mugira bin shu'ba radiyallahu an cewa lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi shafa a kan hufi an gane ko in ji mugira fakultu na ce ya a Nasita ya lalla, ko ka manta ne wato ka manta cewa ya kamata ka wanke kafa sai ka zo ka yi shafa a kan hufi shin ka manta ne ya lalla? a nan wajen sai manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa bal ta nasita ni ban manta ba sai dai kai ne ka manta ku a ai sai manzo Allah ya nuna shi dai mu gira shi ya manta sai ce bi haza amarani rabbi azza wajal da wannan ne ubangiji na mai girma da daukaka ya umurce ni da yin shi an gane wannan ko to kaga a nan wajen tun da an ce bi haza amarani rabbi wato umarni asalin shi na wajen shi ne amma mun samu karina cewa wani lokaci manzo Allah mafi yawan lokuta manzo Allah yana wankewa ne ya cire hufi kaga wannan amara din ya tashi daga wajabci ya zama ya zama mustahabi to masu wannan fahimta suka ce wannan bi haza amara ni rabbi al'amru huna lil istihbab an gane ko to da wannan sai suka fifita shafa akan hufi akan wanke kafafuwa ah, da kuma hadisin Safwan radiyallahu anhu, yana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu an nafsaha alal kufaini ya umurce mu yi shafa akan hufi kaga asali kamar yadda na ce al'asalu fil amru yaktabi alwujo amma da mun samu mafi yawan lokaci mafi yawan rayuwar annabi sallallahu yana wanke kafafuwa ne to kenan wannan umarni zai tashi daga wajen ce kuma musahabbanci wannan shine hujjar masu ganin fifita ra'ayin shafa akan hufi akan wakewa an gane wannan ko to amma wa'annan mazhabobi me zamu ce akan su wanne ne yafi to abin da yafi rinjaye akan wannan mas'ala Allahu a'lam shine abinda al-allama ibn al-qayyim al-jawziya ya ainihin ya ambata kuma ibn al-qayyim din shi ma ya danganta shi zuwa ga malaminsa. shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cewa wannan shine mazhaban Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akan wannan matsala din cewa shi ana shi fahimta wato manzo sallallahu alaihi wasallam baya kallafa ma kansa wato halin da yake ciki baya kallafa wa kansa wato sabanin halin da yake ciki abin nufi a nan wajen ji halin da annabi ya samu kanshi a kai da haka yake hukunci in ya samu kanshi kafan shi a buɗe zai wanke in ya samu kanshi akwai hufi zai shafa akan hufi kaga idan muka dauka mustahabi ne shafa kan hufi zai zama to kenan idan mutum ya cire hufin ya wanke kafa wato yayi halal yayi hasara kenan ko to mafi yawan rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam baya shafa kan hufi kadan da yake shafa kan hufi shine in ya sanya hufi a kafan shi kenan idan mutum kafar shi a buɗe ke, kada ya kallafa ma kanshi cewa dole sai ya sanya hufi sannan ya shafa ko ko mutum kafar shi ya zama to akwai hufi kada ya kallafa wa kanshi zai cire ya wanki a gane duk halin da mutum ya samu kanshi a ciki sai ya tsaya ya ɗabbaka wannan halin ku fahimci wannan ayi kenan idan mun fahimci maganar ibnu qayyim al-jawziya wato da shafa akan hufi da kuma ainihin wanke kafafuwa babu wanda ya fi wani kawai kawai ya danganci irin halin da mutum ya samu kanshi a kai idan akwai hufi a kafanka sai ka ce za ka cire ka yi kuskure idan akwai hufi a kafanka kada ka cire kawai sai ka shafa kan shi idan kuma ya zama to babu hufi kada ka ce da komin hufi in sa don ya shafa kan shi kuma ji wani ko kowanne daga cikin wannan wato in mutum ya samu kashi a cikin kowane hali kawai sai ya tsabbaka abin to wannan shine magana wanda yake matsakaici shine mazhaba wanda yake mafi inganci wanda shi malamai suka zaba kenan wannan umarni ya zamu dauke shi amara ni rabbi zamu dauki wannan umarni akan menene akan halacci kawai wannan umarni ya zama na halacci ne daidai da ayan nan wakulu washirabu an gane wakulu washirabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt ah, al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl wannan wakuru malamai sun ce umarni a nan wajen na halarci ne ba wai mustahabbanci ba ne misali Allahu a'alam an fahimci wannan ku? kenan wanne ne ra'ayin da ya fi zama matsakaicin ra'ayi shine ra'ayin da ya tafi akan cewa wato duk halin da mutum ya samu kanshi a kai kawai an gano wannan ku? Allahu alam na'am wa alaikum salam to wurin da aka bayani akan shi mugira bin shuba din nan na'am yayi niyan yawa manzo Allah hidima ya cire mai wannan hukunci eh to ya za a iya misali haka din mutum yi wa malami haka ne zai yi wa malami na'am mutum zai ga malami zai cire ainihin takalmi ya cire masa wannan shine ainihin hidima ga malami amma idan malamin ya fahimci abin zai iya taba zuciyarsa zai iya hanawa in malami ya fahimci eh wannan abin ya halarta, amma kuma in an ce za a cire abin yana dan shigan mai zuciya ya dan sanya mai wani takama da wani alfahari to wajibi ne ga malamin ya hana dalibin an gane wannan ko so ɗalibin zai halarta da shi amma in ya zama tuwon an cire baya jin komai shikenan jaiz gane ku idan malami ya zama misali a jin komai to sai ɗalibin ya zama yana yawan idan har ka wani abu ya zo ka zai hikima a kai to irin wannan ba za a ce yana neman shiga bane wurin malam ko kuma a ce wane malam ba zai taɓa ganin laifin shi ba da sauransu saboda yana kaza da kaza musa. Wato shi malami baya duba wai hidima ko rashin hidima. In ka yi daidai malami zai gaya ma daidai ka in ka yi kuskure malami zai ma nasiha. an gano wannan ko kawai abinda shi wannan ke sanyawa idan ɗalibi yana yawan malamin hidima malami zai so shi amma kuma wannan soyayya ai dama soyayya na malami ga ɗalibi shine ya gaya wa ɗalibin gaskiya ya gyara mai kuskure amma idan malami ya zamanto yana son ɗalibi har ɗalibin na kurakurai kyalin shi ba san shi yake ba an gano wannan ko so daga abubuwa guda biyu ne idan malamin ya fahimci zai samu matsala a cikin imaninsa nan take ya hana wannan ɗalibi an gane wannan ko shi manzan Allah yana da masu hidima da yawa an gane wannan ko akwai sahabbai kala-kala wanda suke ma annabi dubu daban-daban kaga da ake hidima haramun ne da manzan Allah ya hana amma kuma akwai hidima wanda kai kasan cewa in an ce za a dinga yin shi gare ka akwai matsala za ka cire hula wani ya zo da gudu ya cire maka takalma da gudu a cire maka su abun ba wai haramun bane amma kuma shedan zai iya ma tasiri ya janyo girman kai gare ka to mafi alkhairi a bashi an gano wannan na'am na'am ko ku dan bari tukuna so akwai sauran karatuka na'am an huzaifa bin al-yaman radiyallahu anhu ma qala an karbo daga huzaifa ibn al-yaman Allah ya kara musu yadda yace ana kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam yace na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam ala fadala eh mu annabi nuska yace fi safarihi kuntu ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fi safarihi na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin tafiyarsa fabala sai manzan Allah yayi bawali tawadda eh yana halarta a ce manzan Allah wa iyaz billah an bace kalman fabala eh kaga shi mugira ya ce ina tare da annabi sai annabi ya bawali irin wannan jinginawa jingina bawali zuwa ga manzo Allah ya halatta ya halatta da bai halatta ba tunda yayi wannan manganu ne a gaban sahabbai da sahabbai sun masa inkari ta'khirul bayan an waqtil haja la yajuz an gane wannan ko saboda haka ya halatta shi wannan bawali wato amsa kira ne na ɗabi'a Allah ta'ala ya halicci duk wani ɗan adam ya yi bawali idan ɗan adam ya zama to ba shi da lafiya to idan ɗan adam ya zama baya bawali to ɗan adam zai je wajen likita ya faɗi cewa baya bawali an gano wannan ko ashe wannan bawali siffa ne na ainihin kamala ga ɗan adam in ɗan adam baya yi nakasashe ne shi in yana yi kammalalle ne shi an fahimci wannan ko kamar ɗan adam ne a ce ai wani baya bacci shin yabo ne wannan baya bacci ba to wani zai ɗauka cewa wannan sifa ne na zuhudu sifa ne na tsoron Allah to idan mutum baya bacci to wannan ya tashi daga ɗan adam ba ɗan adam bane shi wannan duk wasu abubuwa ne na ɗabi'a wanda ɗan adam ya kamata a ce yana cin abinci ɗan adam yana bacci ɗan adam yana bawali ɗan adam yana bayan gida ɗan adam yana gajiya to duk waɗannan gaba ɗaya siffa ne na ɗan adam an gane ko idan ya zama to ɗan adam baya bacci to dole ya je asibiti ya gaya wa likita bana bacci an gane sai to a gina wani ce to ai tunda baka bacci ka more ya kai alhamdulillah kai waliyi ne kai an gane wannan ko to wannan rashin bacci zai iya shafa kwakwalwanka nan gaba kwakwalwan mutum ya tafi saboda ba hutu ga kwakwalwa komai ɗan adam ake rai dangin gora ne Ɗan adam gaba ɗaya yana son hutu an gano wannan ko na kasance tare da annabi sallallahu alaihi cikin tafiyarsa fa bala sai manzon Allah yayi bawali fatawadda sai yayi alwala wa masaha ala kufai sai yayi shafa akan hufinsa muktasaran wannan wato an takaita hadisin ne hadisin yana da tsawo an gane ku akwai wani lafazi misali cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo lungun wasu mutane irin lungu din nan na wasu mutane can bayan wani gona ko bayan wani katanga sai manzan Allah sai ya miƙe kamar yadda ɗayan ku ke tsayawa manzan Allah ya tsaya kamar yadda ɗayan ku ke tsayawa an ce faqama kama a hadukun, sai ya tsaya kamar yadda ɗayan ku ke tsayawa fa bala sai ya yi bawali fanta bastu minhu sai ainihin mugira ke cewa sai na dan matsa daga manzo sallallahu alaihi wasallam kenan ya dan matsa saboda manzon Allah ya bawali an gano wannan ku fa ashara ilayya sai manzon Allah ya yi min ishara cewa in zo fajituhu sai na zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam fa qumtu inda akibihi sai na tsaya wajen diddigin sa kamar annabi ya ce in zo kenan in dan kare shi sai na zo na tsaya a wajen diddigin sa wajen agaran shi hatta faraga har sai da manzan Allah ya gama ainihin bawali an gane ku ga bukhari a cikin wata ruwaya sun mada'a bi ma'in faji'tuhu bi ma'in fatawadda'a sa'annan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika a kawo ruwa sai na zo mai da ruwan sai na yi alwala shin idan malami yana iya zuwa ya ɗibo ruwa sai sanya wani ɗalibi ya ɗibo mishi ruwa yana da girman kai kenan wani jika ɗibo mun ruwa kina jika ɗibo shi ma malami zai iya ɗibo ruwan hai amma sai sanya wani ya ɗibo mai kaga manzo Allah ya ce wani ya je ya ɗibo mai ruwan shine sai mukira ya je ya ɗibo ruwan an gane wannan ko a cikin ruwaya na muslim fa masaha ala khuffaihi sai yayi shafa akan huffinsa to wannan magana da aka faɗa cewa kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin na kasance tare da manza Allah a cikin tafiya a wannan yana ɗaya daga cikin mazhaban Imam Malik akwai wani kauli daga cikin kaulin Imam Malik Imam Malik ya da kauli guda biyu ko guda uku kaulin farko kwata kwata baya halatta a yi shafa kan hufi kauli na biyu yana halatta a yi shafa kan hufi in kai matafiyi ne kawai saboda akwai mushakka cire wannan hufi din al mushakka tajlibu taysir saboda akwai mushakka na cire hufi din an maka rango mai kawai kai shafa kan hufi amma kana zaune a gida fa sai ka cire shi wannan shi ne ƙauli na Malik na biyu kenan sannan ƙauli na uku yana halitta a shafi huffi filhadari wa safar a zaman gida da kuma tafiya an gane wannan ko to zai iya yi waƙila. imamu na Malik ya dogara da wannan hadisin ne kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarihi ce ainihin shafa akan huffi ana yi ne kawai cikin tafiya duk da cewa malamai sun yi magana cewa wannan fi safari hidin a wannan ruwaya na umda din kuskure ne na fatan gani kuskure ne wai fi safari hidin nan ba wannan lafazi fi safari. ina fatan gane wannan saboda wannan magana wannan abu afuwa ina cewa abin nan ina cewa wannan ta um, sunan shi ibn shu'uba ina cewa mugira bin uba. huzaifa ne ibn al-yaman an gano wannan ko to huzaifa lokacin da ya aikata wannan abin da ya fi inganci ya aikata shi ne tare da manzo Allah a Madina a Madina ne wannan abin ya faru ba wai cikin tafiya ba an gano wannan ko shi ya sanya masu sharhi suke cewa ya zo a cikin sashen nuska na ainihin umda cewa kuntu ma'an nabi fi safarihi fi safarin to amma wannan kuskure ne cewa a cikin tafiya kuskure ne an gane wannan magana fi safari bai tabbata ba abin da ya tabbata wato yana tare da annabi a madina kun gane ba wani safari ba to sai a gyara to shin me za mu ce dangane da fatawan imamu na malik yake cewa a cikin tafiya to sai mu ce abinda malamai suka yi ijimai a gare shi gaba shi daya shine halaccin shafa akan hufi a cikin tafiya da kuma zaman gida duka amma su shi'a da khawarij sun ce baya halatta kasan dama su shi'a saboda mummunan aƙidansu duk abin da ya tabbata daga sahabbai shi'a ba sa aiki da shi an gane shafa akan hufi ya tabbata daga sahabbai wajen saba'in da yan kai amma saboda shi'a suna kafirta sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam to sai zamanto ba sa aiki da duk wata ruwaya ta zo daga sahabbai duk da cewa kuma an samu ruwayan da ta zo daga aliyu bin abi talib radiyallahu an inda yake cewa law kana dinu bi ra'ayi ko la kana asal al khuf aula bil masih min a'lahu yace da addini san rai ne da kasan kufi shi yafi dacewa a shafa fiye da sama yace amma na ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana shafan me saman hufi Ba masu shi'a duk wata ruwaya da ta zo in ba wai a cikin littattafansu ba ba sa aiki da shi an gano wannan ko? to saboda haka wannan ruwaya babu shi a cikin usulin kafi shi sa ba su yi aiki da shi ba Allahu a'lam to saboda haka shi'a suna cewa da su da khawarij baya halarta a yi shafa akan hufi sannan kuma alqazi iyad alqazi abu tayyib wato ya yi kaito daga abi bakar bin abi ah, daud wannan ba din an gane wani ku? to amma abin da ya tabbata kuma wannan shi abin da ya tabbata daga malik da kuma mafi yawan ɗalibansa abin da ya tabbata daga malik da mafi yawan ɗalibansa wato halaccin shafa akan hufi a cikin zaman gida da tafiya amma kuma kamar yadda na faɗa an ruwaito cewa imam malik ya hana shafa akan hufi kai tsaye gaba daya sannan an ruwaito gare shi halaccin shafa akan hufi a cikin tafiya banda zaman gida ibn abdulbar almaliki rahimahullah yana cewa a cikin littafinsa al-istizkar la a'lamu ahadan ankarahu illa malikan fi Ya ce ban san wani mutum ba wanda ya inkarin shafa akan hufi a cikin ahlus sunna sai dai malik a cikin wata ruwaya wanda an kara ha aksaru ashabihi a cikin wata ruwaya wanda mafi yawa daga cikin ɗalibai suka ce gaskiya ɗaliban malik suka ce gaskiya ba su yadda imam malik ya faɗi wannan magana ba ɗaliban shi da yawa sun yi inkari amma ruwayoyin da suka inganta su ne ruwayoyin da suke tabbatar da ainihin shafa kan hufi a zaman gida da kuma tafiya an gane wannan ko imamul baji shi ma yana faɗa cewa ruwaya inkari cewa imam malik ya inkari shafa kan hufi ya zo a cikin jami'ar utubiyya amma kuma zahirinta zahirin wannan shi ne hani sake cewa amma lallai wato ma'ananta wato ma'anan hanin ne wankewa ya fi wannan shafan shi ne ma'anan hanin a wanke din ya fi shafa din amma ibn wahab yana cewa akhiru ma faraftu malikan alal masih fil khufayn fil hadar wa safar yace karshen abin da na rabu da imam malik a kansa shine shafa akan hufi a zaman gida da kuma tafiya ne ƙarshen rayuwar imam malik an gane ko wa hadha huwa al allazi la shakka fi imam al-baji ke cewa wannan shine gaskiya wanda babu shakka a cikin sa fa ma qala ibn al-hajib an malik min jawazihi fi safar duna hadar ghairu sahih abinda ibn al-hajib ya faɗa daga imam malik na ainihin halaccin shafa kan hufi a cikin tafiya banda zaman gida bai inganta ba domin shafa akan hufi mutawatir ne an gane ko shafa akan hufi mutawatir ne daga annabi imamu zarqani yana cewa a cikin sharhin muwatta an gane wannan ko cewa wasu sashe wa jama'a ba'duhum ruwatihi faja'u at-tamanin fajawazu samanin an gani wa jama'a ba'dahum ruwatahu an gani wasu sashi daga cikin su sun tattaro ainihin masu ruwayan sai suka ƙetare tamanin masu ruwayan sun fi tamanin daga cikin sahabbai ba wanda minhum al'ashara daga cikinsu akwai al'ashara al-mubashari na biljanna daga cikin wanda suka ruwaito hadisin shafa akan huffi akwai goma nan da aka yi musu albishir da aljanna wanda a cikinsu akwai aliyu bin abi talib wanda shi'a suke da'awan wai suna tunkawo da shi a cikin ƙaryansu sannan ibn abi shaiba ya ruwaito da waninsa daga hasal basari yana cewa hasal basari yana cewa haddasani saba'una min sahaba bil masi al kufain saba'in daga cikin sahabbai sun bani labari da ainihin shafa akan hufi to an nuna mana cewa lokaci yayi to insha Allah za mu tsaya a nan wajen sai tambaya ko hmm? to ce za ka yi tambaya na shafa akan shago kuma abin da ya kama da wannan eh. shi ma za a iya kiyasin shi da kufi shafa kan safa eh, eh shafa kan safa shi ma ba wai kiyasi bane shi ma akwai hadisi wanda an samu daga wajen sahabbai wajen goma akwai wani malami jamaluddin alkasimi ya yi wani littafi almasu alal fufaili wal ne. shafa akan hufi da kuma ainihin safa an gane wanda shi jamaluddin alkasimi ya tattaro hadisai ingantattu da suka nuna cewa manzan Allah sallallahu alaihi ya shafa ainihin safa kamar yadda ya shafi hufi an gano wani ku sai nasiruddin albani ya yi tazyili ya ƙara wasu hadisai ingantattu wanda shi wanda shi bai kawo ba misali an gano wannan ko sai ya tabbatar cewa lallai kamar yadda ake shafan hufi ana shafan safa sai dai hadisin shafan hufi kamar mun ce mutawatir ne shi an samu shi daga sahabbai saba'in da yan kai shi ma ina ganin muku bin hadi alwadi'i yi wani littafi kawai kan shafan ainihin safa inda ya tattaro ruwayoyin shi ma ya ce shafa akan safa shi ma mutawatir ne sai dai yawan rijal din ba su kai rijal na shafa kan na hufi ba Allahu a'lam amma duka guda biyu ana yi malam kaman kyamatin da aka ambata kan cewa kyama akan shafa akan hufi na'am wasu jama'a a wannan lokacin suka ranka zama lokacin sanyi haka mutum da safa a kafan shi zai shafa a kai sai ka haba dan Allah ka cire mana ni za ka yi abin da ga mutum na yin wannan ila ba shi da ilimi ne irin wayannan in ma masu ta'assubanci da mazhaba dan a mazhabin malikiya ba a shafan safa sai dai hufi kawai saboda ruwayan safa sun ce mutawatir ne a ruwayan hufi mutawatir ne amma na safa ba mutawatir ne ba malikawa ba zai da a shafa kan hufi ba imamu ahmad ne in shafa kan safa imamu ahmad shi ya yarda da shafa kan safa an fahimci wannan ko ka almuhim dai in kaga mutum ya faɗa in ma ya zamanto muƙallidi ne da mazhaba babu ruwan shi da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya zama to jahili ne bai ma sani bane an gano wannan ko to wannan shine amma dai abin da ya tabbata shine ana yi eh malam misali wanda zai furta ya ce na sani duka amma dai abin ne sai a hankali in sai a hankali kenan magana annabi ne sai a hankali in ya ce na sani duka abin da zai a hankali duka ce ne zaka iya yin riddaba manzon Allah ya aikata ba makana cewa abin ne sai a hankali Allah ta'ala yana cewa wa ma kana mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min ko bai dace ga mu'minai maza da mu'minai mata ba idza qada Allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzon Allah suka hukunta al'amari an yakuna lahum al khiyaratu min ya zama to suna da zabi a cikin al'amarin su bai dace ba ya kamata a matsayinka na ana cewa manzon Allah ya aikata ka mika wuya kai tsaye Allahu alam eh masha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk